yayin da ma hankula ke kwantawa a yankin na tinno wanda ke da albarkatun noma bai bayan tashin hankalin da ya auku a makon jiya inda ku aka rasa rayuka da dama yanzu aka wata matsalar da ke tasowa ita ce ta satar amfanin gona da harin sarika noke da kuma cunin da mazauna garin ke zargi ana yi da take cewa 'yan sanda kan kama wasu da ba san hawa bare sauka kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka soma sallamar wasu da ke kwanci a asibiti sakamakon walau harbin bindiga ko kuma sara da aka yi musu malam husaini wanda aka harba a hannun hagu da yanzu ma ke kwance a gadon asibiti ya ko na halin da suke ciki kamu da haka yawwa sannan to ya karfin jiki a jiki da sauki alhamdulillah to koya suna suna na Usaini a wannan faduwa kai koko an kaji ciwo ne a'a ba faduwa harbi na kai da me da bindiga ka harbe ni to ya jiki yanzu to jiki da sauki alhamdulillah yanzu an cire hasashen eh an cire lalle an cire to samuraruka suna da yawa eh gaskiya suna da yawa waɗansu duk da dai yau naji an ce an sallami waɗansu daga cikin mu mm. eh amma mun kai mu talatin da wani abu yamma zuwa yanzu rahotanni na cewa akan bi wasu gonaki ana musu kisan dauke da ɗai tare da sace amfanin gona musamman ma na shinkafa alhaji garba dauda wani shugaban al'umma ne a yankin ya bayyana abubuwan da ke faruwa a garin na Tino da abin takaici inda ya ce baya ga asar rayuka da kuma dukiyar da aka yi tun farko a tashin hankalin yanzu haka ana sace musu shinkafa a gonaki wanda don haka ne suka ma buƙaci gwamnatin tarayya da ta kafa barkin sojoji a yankin domin kawo ƙarshen irin wannan tashe-tashe hankulin da ake fuskanta a yankin. Muna roƙon gwamnatin tarayya zuwa ta sa idanu akan abin da ya fuskanci lamud da local government da numan local government. Mutanen tuno mutane ne wayanda an ka haifa nan ni yanzu kaga ina da shekara 62 amma tun an ka haife ni to ina zan so tashi hankali abu zan so tashi hankali ba shine muke kira gwamnatin tarayya da Allah ta taimaka mana ta sa mana idanu a sa mana jami'an tsaro don saboda kare lafiyar mu. Amfanin gwamnati an ka dubu goma sha an ka ɗauka kuma muna nan ma ba mu hakimu gidaje kuma kone gidaje 35 a cikin garin Tino a ko sisi alhamdulillah da shi gwamna ya taimaka ya ce duk wanda ya ji ciwo a bishi magani a bashi magani a bashi komai da komai a jinyansa kuma ana yi tsakani da Allah nan da koyi juya ga mutanensu da ake bi har gida ana kamawa Alhaji Garba ya bukaci hukumin tsaro ne da a yi bincike. Sun muke so a taimaka mana yi mana hanya mu a bamu belin tunda tunda ba a taɓa yin faɗa ba ba a kama abu kan faɗa ba an kama ɓangare ɗaya ba kama ɓangare ɗaya ba ta ga babu adalci a ciki hmm. kuma wannan ɓangare ɗin sun je sun kama yaran su suna satin shinkafa an kamo su an kawo su lamu da an sake su mu kuma namu suna nan tsari kaga ba nuna mana adalci ba kenan. Hmm. idan nuna mana adalci za a sake mana yaran mu a hada kamo can sai zuwa zo a kamo nan inda shari'a ce sai hada shari'a ta gaskiya ko ba gaskiya ba mm. to shine mun da babban damuwa mu kamar muna fatan gwamna tunda mutum ne mai adalci mutum ne mai son jama'a don Allah ya taimaka ya ke sa idanu a al'amuran da ake tafiya yanzu. To sai dai kuma da na tuntube shi kakakin na 'yan sannan jihar Adama da DSP ya Yahanguroje ya ce jami'an tsaro na nasu kokari inda masu kama fiye da mutum talatin baya ga karin matakan da aka ɗauka kana kuma ya musanta zargin da ake wa 'yan sanda na cewa suna nuna bangaranci ko kuma kama waɗanda ba su je ba su gani ba. To yanzu dai da nake gaya maka ba gaskiya ba ne idan wasu suka ce muku bangare guda ne aka kama. Ah, na uku kuma har ila yau ah, jami'an tsaro musamman kwamishinan 'yan sanda yana nan yana gudanar da taro tsakaninsa da kuma manyan bangarorin guda biyu da kuma gwamnatin jihar Adama domin a tabbatar an hana irin hana faruwan irin wannan abin a kasar lamur da gaba daya da kuma cikin fadin adamawa gaba daya ya mako da zuwa yanzu gwamnatin jihar adamawa ta ma sassauta dokar hana fita na ba dare ba rana da ta kafa tun farko a karamar hukumar talamurde ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya